shugaban kungiyar miyatta Allah na jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman Tugga ya ce harin da aka kai garin Kurmun bi ba na ramuwa ne ba. domin kowa fulani ba su kai wa kowa hari kafin wannan hari ba. Bayanin da yake nan da Bafulatani kawai da suka je suka tsare man shanu shida suka mutu hudu aka yanka amma ni na ga sun ce shanu shida goma ne ai. Dama akwai wata rigima ne saboda an ce kamar ramuwa suka zo yi. Ah, wannan wannan ba wani ramuwa abin da ya faru a can a wawan rafi katafawa ne wannan da ya faru a nan kajewa ne. Ne wasu na ganin wani lokacin ramuwar ko da a wani guri aka yi wani abu sai wasu a wani guri kuma su rama ba a ganin ko irin wannan ne. To abin da ya faru a wawar rafi fulani ne suka taba wancan ai su su ne yanzu da wasu mutane wasu jinsi suka samu matsala kawai sai a ɗauki abin a danganta shi ga fulani wannan ba ramuwa ba ne. Kafin kai harin na garin kurmin bi da gwamnati ta ce hari ne na ramuwa dai akwai harin da wasu 'yan bindiga suka kai a garin wawar rafi. kuma ƙungiyar al'ummar kudancin Kaduna wato Sokapo ta ce an zargi Fulani da wancan hari da aka kai a baya, in ji mai magana da yawun ƙungiyar Mr. Luka Biniyat. Eh, da yamma ne haka, to mutane suna harkar na ci abinci da yamma ana shiri da eh, wani sayan daga suka shiga garin ba wanda ya gansu so wayan samari guda biyu sun fita kenan za su gida kawai sai suka buɗe musu wuta eh, samarin garin sun fita ana bin su wanda suka kawo hari din lokacin da sun dace sun ce fulani ne sun san su maganar harin ramuwar gayya dai na nema zaman ruwan dare a wasu sassan Najeriya baki ɗaya, amma shugaban kungiyar miyar Allah na jihar Kaduna Alhaji Haruna Usman Tugga ya ce sun ja kunnen makiyaya eh, to mu gaskiya ba mu jira tunda muna ta kokari ya za ya zauna lafiya muna ta kai da kawowa a kira mitin a kira nan ya za ya zauna lafiya amma wasu daga cikin al'umma ba su son zaman lafiya mu dai muna kira ga mutanen mu da su kada kowa ya dauki doka a hannun su bari mu ga abin da gwamnati matakin da gwamnati za ta dauka da security sau da yawa dai rikicin kudancin jihar Kaduna kallafa kamar ya riga ya wuce sai kuma wani lokaci sai a ji ya dawo abin da ya sa mai magana da yawun kungiyar al'ummar kudancin jihar Kaduna Sokapo Luka Biniyar, ce har yanzu zaman akwai damuwa. A sanin namu kowa yana zama ne a shiri da natives din da su kuma ba da fulani din ba wanda ke cikin koshin gaskiya cewa akwai zaman lafiya ana zaman tsoro saboda babu gaskiya amma wanda ya kamata a same su a zauna a yin maganin ba a samu amma kawayawa din da su ne abin nan ke shafin su ba wanda yake kawo musu labari su ma sukan ji na rediyo wai an ce wai an yi zaman taru da za a zauna lafiya. Wannan barazanar tsaro dai na zuwa ne a daidai lokacin da kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ke cewa gwamnati tana matsa lamba matuƙa wajen damƙo masu hana zaune tsaye da kuma 'yan ta'adda. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.